وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 1439 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna <clears throat> muna ashirin ga watan biyar shekara ta 2018 wannan majalisi da wannan makaranta ta ƙur'ani ta tafsiri a ramadana da take gudana a masjidin sahaba da ke kundila a cikin garin birnin kano muna roƙon Allah ya tsare mana abin da muke karantawa in ba ku manta ba a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta biyar cikin suratun suwato suratun nisa a yau za mu ɗora kan aya ta shida ya Allah ya ce alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها شرفا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا نعم الله ملوكي يتي وابتلوا اليتامى wato ku jarabci marayu hatta idza balagun nikaha har lokacin da suka kai manzanin aure ko kuma suka balaga fa in anastum minhum rushdan idan kun hararo shiriwa daga gare su da kimtsuwa fadfa'u ilaihim amwalahum to ku ba su dukiyoyinsu wala kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku ci dukiyar nan tasu da barna shine israfi ko kuma da gaugawa kafin su girma dan kun ga yara ne ko kuma wawaye ne ku ta ci bisa zalunci wa man kana ghaniyan falyastafif yayin da kuke kulan masu ma da dukiyan wanda ya kasance mawadaci ne to ya kame kai ya ɗauko mai cikin dukiyar nan tasu wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda kuma ya kasance wato matalauci ne mabukaci to ya ci da wato bil ma'rufi gwargwadon abinda shari'a ce da ya ci fa iza da fatum ilaihim amwalahum idan kuka bazo ba su dukiyarsu yayin da suka shiryu suka kai manzalin da za a ba su dukiyarsu fa ashhidu alaihim to ku sanya masu shaidu a kafa shaidu a rubutu a sa shaidu su tabbatar ga dukiyar nan da take hannun wanda ta marayu mika masu kayansu wakafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama mai hisabi mai bin diddigin wanda ya ci dukiyan maraya da wanda bai ci ba to tun jiya muka fara bayani akan muka ce wannan sura tana bayani wajen ƙoƙarin kare haƙoƙin masu rauni daga cikin masu rauni muka ce akwai maraya kuma muka ce musulunci shine addinin da ya ba dukkan wani mai rauni da ya kamata a bashi haƙƙinsa haƙƙinsa shi ya kare masa haƙƙinsa daga ciki akwai maraya jiya mun magana ta gaba ɗaya wa atul yatama amwalahum to anan kuma sai aka zo da wani istisna'i can mutlaki ne a ba marayu kayan su kar a ci musu dukiyarsu? su wannan sai Allah ya ce wa ta yatama ku jarabci su marayu ma'ana ku masu ikhtibari hatta idza balagun nikaha har idan sun kai munzalin aure ko kuma sun balaga na ji wani bawan Allah yana kokari ya kafa hujja da ayan nan wajen wai mace ba za ta aure ba za a aure da ita ba yarinya sai ta kai shekara 18 ita dai aya nan magana take kan marayu sawawan maza ne ko mata suke karkashin ka kai wakilin su to wajen dukiyarsu da kake riƙewa karka ba su ba magana aurar da su ba ayar ba magana aurar da marainiya ake bace karka aurar da ita sai ta kai shekara 18 babu abin da ke nuna haka a ayar ina jin kun fahimta wato ayar ba muhalli shahi ne ga shi wannan bawan Allah da yake so ya kafa hujja da wannan har yake cewa a tafsirin sawi shi ma imamu mali ya tafi cewa ba za a aure da ya mace ta shekara sha takwas to kaga kullum ya kamata mutum yana so ya karfafa wani ra'ayinsa to ya nemo dalilin da ya dace ya kafa amma ba hujja da take ba ita bace hujja nan maganar da ake marayu ana magana ne da wakilan marayu sawabin namiji ne ko mace mara ke ka ga dukiyar ka a hannunsa to karka ba shi sai ya kai manzalin balaga ya mallaki hankalinsa in yaro ne bayan nan kuma ya zama akwai rushe shiriwa tare da shi da kintsuwa dan koda ya balaga amma kuma yana da larura ta kila safihi ne kamar da muka magana a jiya to ba za a bashi dukiyar ba kaga wancan magana da yake daban ta auren mace ta shekara 18 aure da ita nan kuma ita magana da take daban an fahimce ni aya tana magana kan marayu da suke ƙarƙashin wakilansu kar a ba su dukiyarsu sai an jarraba su da abubuwa biyu na farko shine wato idza balagun hatta idza balagun nikaha in ka duba nan tafsiri na ibnu kasir yadda ya fassara idza balagun nikaha ya fassara shi ne da kamar bayanin mujahid ya ce yani alhuluma in sun kai munzalin balaga ta namiji ya mafarki kenan su ko jamhurul ulama abinda suka tafi cewa suka yi su ma dai abinda suka ce yace ce jamhuru min al ulama al bulughu fil gulami taratan yakunu bil hulumi wato banda jamhurin malamai suka tafi a akai balaga yaro da namiji shine takan kasance da mafarki wa huwa an yara fi manamihi ma hilma, bihi al ma addafiqu alladhi yakunu Min hulwala shi shine ya gani a baccinsa cewa ga wani ruwa yana fita daga jikinsa yana tunkuɗa juna shine ruwa na maniki na wanda da shi ake samun ɗa to yayin da yi wannan a shari'ance sai a ce ya balaga ya shekara sha biyar ne shekara sha shida ne shekara sha bakwai ne shekara sha takwas diddin sadda ɗa yaro ya je mafarki kuma wannan manin ya fitan masa to wannan ya balaga wannan kenan sannan hadisi manzo sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rufi alqalamu an salasatin an dauki alqama wato ga mutane uku an sabiyi hatta hatalim yaro har sai yayi mafarki shine muhallin shahi, kaga sai da yayi mafarki to ya balaga an jarabta shi ta wannan ɓangare ɗaya kenan sannan wa anin na'imi sai ƙiza da mai bacci har sai ya farka sannan wa anil majnuni hatta yafiqa da mahaukaci har sai ya warke daga haukarsa waɗannan muhalli shahidai yaro karami wannan jarabtawa ta farko kenan ya zo a cikin hadisi yau uhudin hadisin ibnu umar yake cewa na kai kaina a lissafa ni cikin da za su je yakin uhudu manzo sallallahu alaihi wasallam ya kalle ni ya ce a'a ba a ja wato ba a ban dama ba in je yakin hudu don lokaci ina ɗan shekara sha hudu amma da shekara ta kewayo aka je yakin khandar ina shekara sha biyar fa a jaza sai manzo sallallahu ya ni dama ni ma in shiga cikin sojoji mayaka ana nuna kinan shekara sha biyar ita ma tana iya zama balaga haka nan lokacin da wato aka zo aka yaƙi kamar yadda ya zo cikin hadisin imam ahmad an aqiya al-qurazi yake da labari yake cewa urunna ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawm quraiza ranar da aka yakin quraiza mun kai kan mu yara matasa kenan fakana min wato saboda haka fakana man ambata kutila lokacin yana cikin wanda suke basu musulunta ba to sai aka bijiro su ga manzo sallallahu alaihi wasallam yara da aka kama kenan Ya ce daga ciki ina cikin wanda aka kawo su gaban manzo sallallahu sai aka duba duk wanda marasa ta fitar da gashi to sai ya zama an annabi ya ce a wani shi a kashe shi wannan ya balaga ba yaro bane kenan wa man lam yunbit khala sabilahu wanda kuma duk marasa ba ta fitar da gashi ba to wannan sai annabi ya ce a kyale shi shine ce fa kuntu fi man lam yunbit wato fa khala sabili ina cikin wanda marata bata fitar da gashi ba saboda haka ina cikin wanda annabi ya ce a rabu ne ni a wannan lokacin kenan yana yaro aka bar shi daga baya kuma ya zo ya musulunta kenan wato wasu malaman suna saka gashin mara yana daga cikin alamomin balaga amma ba shine kai tsaye wanda ake yankewa cewa ya balaga ba to ita kuma yarinya babba hanyar ta ta a gane ta balaga shine ta yi al'ada waɗannan abubuwa yana da kyau mu rika kula da su musamman ga 'ya'ya mata musamman yanzu da yara suke saurin fara al'ada yarinya ba ta kai can shekaru masu yawa sai ka ji an ce ta fara al'ada wannan al'ada da ta fara a sani fa an bude mata fayil ita ma ta balaga duk wasu takalim na shari'a sun hau kanta azumin nan da ake wajibi ne a kanta haka nan sallah wajibi ne to sai ka ga ainihin yarinya ta kai manzalin balaga wacce bata sa ido ba ita bata sani ba musamman makarantu na islamiyya da ake da su galibi abin da ake karantawa a makarantu na islamiyya littattafai na ƙasa ya za a alwala ya za a yi tsarki ya za a yi sallah amma ya za a yi wankan janaba ya mace za ce wanka ya namiji in janaba ta samu zai yi yawanci yara da suke iya karatun islamiyya ba a koya musu wannan to kaga shi akwai buƙatar banda islamiyya yara a rika barin suna ɗora karatunsu na sama da islamiyya a makarantu na islamiyya inda za a karanta masu hukunce-hukuncen tsarki ya zace wanka ya zai wanka ya hukunce-hukuncen auratayya zamantakewa aure idan kasuwa zai ya zai ciniki a nan za a karanta irin wannan littattafan shi yasa ba daidai ne ɗanka ko ƴarka in ta gama islamiyya kina an yaye ta ka ɗauke ta ta daina zuwa ko kuma shi yaron ya daina zuwa wannan muna cikin tashin hankali yanzu da dama yara zaka ga ba san hukunce-hukuncen shari'a ba yaro ya balaga amma bai san ya zai wanka wankan janaba ba makarantunmu na boko da ake yi dan IRK din da ake bai isa yara su san addini da shi ba domin abin da ake koyon ba faɗi gare shi ba kuma ba mai da hankali a kan shi ba yanzu sannan in ka dawo yara da suke karatun allo ina nufin wanda suke su dama karatun allon kawai ake yaro ya tashi a matsayin shi na kolo yana karna yana karatu daga nan kuma sai ka gan shafa da fara tura yana sai da kankana yana sai da ɗata yana waye daga nan ɗan jari ya kwali sai ya fada fari ko singa ko washi kina zama babban ɗan kasuwa amma bai san me hukuncin kasuwanci ba bai zauna aka koya mai ya zai wankan janaba ba ya sami kuɗi sai aure haka zai auro ta zo su zauna ba a sanya za a yi wankan na baba ya za a yi tsarki ya za a yi waye wannan tashin hankali ne duba yaro aka ce har sai an jarabta shi ya kai manzalin balaga ɗaya kenan a wannan bayanin da muke na bashi dukiyarsa kenan bayan wannan kuma sai Allah ya ce fa in anastu minhum rushidan idan kun hararo shiruwa tare da su su yaran nan marayu da suke hannunku saboda haka fadfa'u ilaihim amwalam to kutun wato ku ba su dukiyarsu ashe kaga sharadi biyu ne Wanda yaro ya balaga to kuma sai an ga shin shiryayye ne kintsatse ne sannan za a ba shi dukiyar shi ko da ya balaga in an ba shi za shi ya bata ta to shari'ance ba za a ba shi wannan dukiyar tashi ba shi yasa sa'id bin jubairin yake cewa me ake nufi da rushdan yace salahan fi dinihim wa hifzan li amwalihim kun hararo cewa ya kai lokacin da ta bangaren addini ya nasu ta bangaren dukiyar kuma an bashi zai iya gyara dukiyarsa ya iya bunƙasa ta ta karu wannan lokacin ne sai ku ba su kayan su dama ana rike musu ne don kasa bata Allah madaukaki ya ce wala ta'kulu israfan wala ta'kuluha israfan wa bidaran an takbaru kada ku wato ko haka ne an yakbaru kada ku ci dukiyar marayu bisa ɓarna me ake nufi ɓarna tasu ce kila ka ce a ci kake biya mai kuɗin makaranta a ci kake mai kaza ake saya mai abinci da sauransu makarantar da za ka sa shi karatu ingantacce watakila bai fi a biya mai dubu hamsin a can ba sai ka ɗauke shi ka kai shi makaranta ta kwata miliyan wacce ake a tam ko kuma ma rabin miliyan saboda kawai ka san dukiyar ba taka bace tashi ce in ma ta baci ko oho wannan israfi ne ko kuma gidan da za a kama masa haya ko kuma a abin da za a rika mashi ka ce abuwa na shagwaba da jin daɗi to duk wannan israfi ne kar ku ci dukiyar marayu da sunan kulawa da su a ta bata masu ita ko kuma da gaugawa cewa maza maza ai kokari a cinye dukiyar kafin ya girma duka Allah ya ce kar ai wannan saboda me kare dukiyar maraya kara taɓa ta Allah ya ce wa man kana ganiyan falyastafif wanda ya kasance mawadaci ne lokacin da yake kula da dukiyar maraya to ya kare kare ci me ake nufi da wannan dukiyar maraya dama ba a ce ka aje ta ba juya ba domin ka aje ta ba juya zakka ma ita cinye ta ba a juyawa duk shekara ta zagayo zakka ta shiga ciki dole a fitar dan ana juyawa kaga zace ta karuwa shi ana kula da rayuwarsa in zakka ta zo a fitar to kai da kake juyawan in mawadaci ne abinda ake so ka kame karkaci misali kana da miliyan ɗinka goma kana juyawa a shagon ka, sannan ga miliyan biyu ta marayan da ke ƙarƙashinka kananka ne ko ɗan wanka ko ɗan karanka kuna ganewa ka kara ta cikin taka an ci riba da taka miliyan goma da tashi miliyan biyu to ta kai tun daga taka da ribar ka wannan sai ka ban mashi dai riba ba za ka lissafa ka ce a raba ka ɗaure bi ba kun fahimta me yasa saboda kai mawadaci ne haka Allah ya ce sannan sai Allah yake cewa wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya kasance shi kuma fakiri ne mabukaci ne to ya ci bisa kyautatawa abinda shari'a ta yadda misali kai dan nan da aka ban ma dukiyar maraya mun ce can miliyan goma to nan baka da goma kila iya miliyan biyun nan ce tashi ko miliyan ɗaya kai kake juya ta kai baka da taka to ka nan sai ka ci da ma'arufi kila sai a zo a yi abin da ake ce muzaraba wannan maraya da dukiya kai kuma da wahalar juyawa in an sami riba sai a guba bisa al'ada ake rabawa Wataƙila za a raba ta uku a ce kai mai wahala kana da kashi ɗaya shi kuma marayan yana da kashi ɗaya kashi ɗaya kuma a mai da ita cikin uwar kuɗi ina jin ayaka ake galibi ko to kaga sai ka ɗau kashi ɗayan ka ka ci hali a mari'a ba haramun ba ne domin kai kake wahalar juyawa amma haka kawai ya zama da wadata ka da komai duk abin da aka samu bayan riba ka canta ka daban shi kuma tashi ka ce a raba a baka rabi abin da Allah ya hana kina a nan wurin shi yasa aka raba magana biyu aka ce wa man kana ghaniyan falyastafif duk wanda ya kasance mawadaci ne ya kame kar ya taba komai cikin dukiyar maraya amma kana faqiran falyakul bil ma'ruf bayan nan Allah madaukaki ya nuna mana duk dai ana ta kokarin kare dukiyar maraya da dalilai da cewa yadda kada ka yadda ka taba dukiyar maraya akwai hadari cikin ta dan Allah cewa ya wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha ashadda kada ku kusanci dukiyar maraya sai da abin abinda yake kyakkyawa shine ka juya ta idan riba ta samu kana da bukata a raba riba a baka ladan juyawa haka Allah ya ce hatta ya buluga har sai sun kai munzalin ƙarfinsu sai sun balaga kenan kamar yadda muka ji a wannan aya to duk ka kiyaye dokokin can ga dukiyar maraya hannunka kuma ka san komai daɗewa ya mallaki hankalinsa ya natsu za a ba shi kayan shi sai Allah ya ce fa'iza da fatum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim idan za ku ba su dukiyan nan tasu a ranar da za ku ba su ku lalle ku sanya shaidu kan hakan wa haza amrun min Allah wannan umarni ne daga Allah wato madaukaki lil auliya ga waliyan marayu ya zama lallai ai hakan an yashadu alal aitam إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جهود وإنكار cewa idan yaro ya zo lokacin da za ka ba shi dukiyarsa maraya da ke karkashinka to sai ka sanya shaidu a zo a kira shaidu wannan dukiya ta wane ce fulotan nan nashi ne gonakin nan nashi ne jarin nan nashi ne shi ya ci kaza tashi ce kaza kaza ga takardu ga satifikat ga komai ku shaidu shaida yau zamanin lauya ɗauko lauya shiga ciki a rubuta komai a tabbatar ka miƙa mashi su su zama shaida wannan rubutu ya zama shaida ibn kasir ya ce me yasa li'alla ya ƙamin ba'dihim juhudin kada sai can gaba cikin su wani ya taso ya ce ai shi ba ba su duke su ba yazo ya danna ka kotu sanda ka ba su ba shaidu ba rubutu a je kai ta kai ta zazzare idanu gaban alkali kai ka ba su su kuma wani can fitinan ne cikin su yana ba ba su ba ka ba su wani yana cewa ba ba su ba kwaya ɗaya kila sauran su sun san an ba wataƙila an ba su wani ya tattara duke ya cinye can daga ba wani ƙarami ya taso ya ce shi ba ba su ba ba ka da shaidu ko maganin wannan sai ka sanya shaidu sannan a yi rubutu a komai saboda kada wani su ya zo wata rana ya musu ya ce baka ba shi ba yau abin da ke ta faruwa kenan wata shari'a da za ku je da take yadda barakalar da ke ciki can can can ne an yi ga an yi kyauta bayan kyautan an wane ne an duk sannan an zo an mutu cikin wanda abin ya zo wani ya tashi ya ce shi bai yadda ba a raba gado ba shi ba rubutu wani shi na wani zai ce shi bai da ba abi an ɗauka ciki an sayar shi ma wanda aka sayar ma wani ya sayar ma da wani sai ka ga fitina ta tashi alƙalin in ya zo hukunci ya ma sai da zai in me ke ja wannan rashin wannan kuma wannan bayani da ake Allah ya ce wa kafa billahi hasiban Allah ya isa ya zama shaida ya zama mai hisabi gobe kiyama mai kulawa da an ci dukiyar maraya an ba shi kashi da Allah shi ne shaida a sai mu lura da kyau mu ga wannan bayanai da muka ji na hukunce-hukunce yau muna yin su to in fa ma yin su wallahi wajibi mu da kai. nawa ne za a ce an ban mashi marau ya kula da dukiyar su ran nan ya zo ya ce to ku zo a nemo shaidu ga kayan ku komai kaɗan ake samu a cikin wani al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma ba zarri yake cewa inni araka dha'ifan ya abazar ni ina ganin ka kai mutum ne mai rauni wa inni ahabbu wa uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ni ina so maka abin da nake so ma kaina yace la ta'maranna ala sunaini karka yadda a shugabantar da kai akan mutum biyu mutum biyu a ce kai ne shugaban su karka yadda wala talina mala yatimin karka yadda a jibinta maka dukiyar maraya saboda hadarinta gara baka ka karɓa wato gara baka karba ba a ba wani wanda yake shi zai iya tsaya kula da ita kaga idan wannan hadisi annabi na gaya ma abi zarri ashe kaga kai in an jarabce ka da marayan da dole ka kula da shi to dole ka bi dokokin nan wanda suka zo a cikin ayan nan Allah ya sa mu dace me Allah ya ci للرجال نصيب مما مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا نعم Allah madaukaki yace lil rijali nasibun mimma taraka al wal aqrabun maza suna da rabo daga cikin abinda mahaifansu suka ban masu ko kuma daga cikin abinda ƴan uwansu makusanta suka ban masu na gado walin nisa'i nasibun mimma taraka al wal aqrabun hakanan su ma mata 'ya'ya mata suna da rabo daga cikin abinda mahaifansu suka ban masu ko ƴan uwansu makusanta suka ban masu mimma qalla minhu aw kathur kadan ne abinda aka ban musu ko mai yawa ne nasiban mafruda rabo ne wato wanda yake farilla wajibi a bada shi to wannan aya ibnu kasir yake cewa kamar yadda yazo daga sa'id ibn jubairin yazo daga qatada yake cewa kanal mushrikuna yaj'aluna al-mala lirrijali al-kibar wala yurithuna an-nisa da can mushrikai yadda suke suna sanya gado dukiya gaba ɗaya ga maza kawai manya in an mutu ko babban gidan dukiyar na hannunsa ba a gadar da ba a ba mata gado walal atfala hakanan yara ƙanana su ma ba a ba su komai yi babban gidan ko manyan kawai su za su yi haimana su za su mamaye dukiyar su danne ta haka ake can lokacin jahiliya haka ake lokacin wato kafin zuwa musulunci fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukake saukar da wannan aya lil rijali nasibun mimma taraka al walidani wal aqrabun wato maza suna da su daga cikin abinda mahaifa suka ban musu haka nan daga cikin abinda makusanta suka ban masu in makusantan ba su da wasai su an gane sannan sai kuma gaba aka ce walil nisa'i ashe kaga mata ma suna da kaso ina masu cewa an danne mata haƙƙi nassi na qur'ani ya ce maza suna da rabonsu mata suna da rabonsu. to yau kai ka zo ka ce an danne ma mata haƙi ka ɗauko wata nukta wacce shaidan zai zayyana maka cewa to ai wai ka dubi gado ma ba a daidaita su ba wai an yi zalunci shi an ba shi kaso biyu ita kuma an ba ta kaso ɗaya kai ka fi Allah sanin bayansa da yi su ka fi Allah sanin maslahar da yasa ya ba maza kaso biyu ya ba mata kaso ɗaya Allah shi ya halice mu ya san bukatunmu duk abin da Allah ya shi ne daidai shi ya sa irin wannan aƙidu da ake yawo da su a yau ake tallata ma musulmin da basu yi karatu ba musamman mata da ake so a halaka su to wallahi kai hattara domin yadda da maganar kafirci ce ga abin da Allah ya ce maza suna da kasansu mata suna da kasansu mimma qalla minhu aw kathu da yawa ne ko kuma kaɗan ne wannan rabon kaɗan ne dukiyar kaɗan ce komai yawa ce komai ƙanƙanta ta sai an raba an ba maza an ba mata ashe kaga cewa an zalunci mata wannan magana bata taso ba domin Allah ya ce nasiban mafruda rabo ne wato farilla ce da Allah ya farlanta ta dole ne a yi wannan rabon gado ɗin. yana daga cikin masail matsaloli da aka fayyace bayanin su a cikin Qur'ani fiye da sauran wasu mas'aloli shine rabon gado akwai matsalolin da zaka ga a dunkula ake fara su sallar nan da muke yin ta kullun so biyar a cikin qur'ani an yi bayanin ta filla filla kawai sai ake waqi musallata warka ma'ar arraki'i wai ruku tare da masu ruku tsaye da sallah amma ai bayanin ta farilla kaza sunna kaza waye kaza sai a cikin me amma rabon gado galibin bayaninsa manya-manyan bayanai da a cikin ƙur'ani aka yi shi filla-filla don a ba masu rauni su, mata a ba su haƙƙinsu yara a ba su haƙƙinsu kai rabon gado har ɗani ciki ba a ba shi ba sai da aka magana shi ya za a ba shi sa mace an mutu an batta da ɗa a ciki malaman gado cewa suka yi ɗayan biyu ko a takadiri a raba gadon kala biyu da kinan da ba a tsakanin, ko to in ɗa namiji ne sai ya rabon, in ya fito namiji ga kasansa in kuma ya mace ce ga kasanta sai ya rabon biyu ko kuma a jinkirta har sai ta haihu sannan a raba gada to wannan dan Allah duk ba kare haƙƙi bane amma saboda su makiya Allah kullum kokari suke yi duk inda Allah ya ce ga yadda za su nuna Allah bai iya ba su kuma munafukai da kafirai suna goyon bayan wannan to shi yasa sai ka ga su munafukai kullum kokari suke su halaka musulmi na kwarai kai sai kai hattara dan uwa irin wannan tallar da ake tallatawa ya zama babu ruwan da me Allah ya ce وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا نعم الله ملوك يتي وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين إذن wato ‘yan uwa makusanta suka halarci wurin rabon gado, ko marayu ko miskinai farzuquhum min ka ɗan ciri wani abu kaɗan a san masu sadaka kafin a raba kenan abinda bahaushe ke cewa na ganin ido wa qulu lahum qawlan ma'rufa sannan kuma a lallashe su a ba hakuri a gaya musu zance zance mai daɗi ku yi hakuri wannan dukiya ta marayu ce kuma Allah ya riga ya raba kowa da haƙƙinsa ku ba ku da haƙƙi a ciki saboda haka ku yi hakuri dukiyar marayu ce a lallashe su a ɗan sama su tafi ku ga dan Allah Qur'ani yake bayani hmm. kowa ba a bar shi ba har wanda za su zo su sa ido ana raban gado ba su ba sai da aya ta sauka kansu ko eh wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin warzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa kada ga ya musu bakan magana a kore su ku tafi ina ruwan ku kaza a a lallashe su shi dan adam ya ga dukiya yana da matsala ko musamman irin masu dukiyar nan masu an bar dukiya ga ta nan himili sannan kuma ce yan kwasu Allah ya jarabce su da babu kuma ba su da kaso ko kaɗan a ciki to ba gayyato su za a bare da za a rabon gane amma Allah ya kawo su sun zo kuma kana gaya musu bakan magana kuma wannan ayar malamai sun ɗan yi saɓani cewa wai an share hukuncin ta ne ko hukuncin tana nan sabanin da suke suka kara ma juna ilimi abdullahi dan abbas shi cewa ayar aya nan hukuncin tana nan ba share ta ba wanda suka ce an share ta su kuma suka ce ai an share ta da fadin Allah yusikumullahu fi auladikum eh Allah yayi wasiya game da ƴaƴanku zakari mislu hadhil unsay aka faɗe da za a raba gado saboda haka wanda ba su cikin wannan bayanan su ba su da rabon komai saboda haka wanda ba su da nasibi na farilla ko na asirci suka zo wurin rabon gado sai a lallashe su ku yi haƙuri a yi masu wa'azi a faɗa musu ƙaunar maro, amma ba za a ba su komai a faɗin ɗaya faɗin amma ibn shi ibn abbas ya ce a aya kama ce tana nan har yau har gobe hukuncin tana nan to sai da aka ce kuma sannan farzu kohun minhu ku ba su wani abu daga ciki shi ma suka sake sabani a wannan umarnin da Allah ya yi na wajabci ne ko na musahabi ne wasu malaman suka ce ai na wajibi ne shi ƙarinan da ta nuna a basu farzuquhum minhu a ɗan ciri wani abu a basu sai malamai suka ce a'a idan dukiyar mai yawa ce himilin dukiya ce wajibi ba a ciri wani abu a basu in ko ƴar kaɗan ce ta wannan mustahabi ne in an ga bata kai ko ina ba ba su haƙuri ku haƙuri ku tafi an gane da kyau to haka dai malamai suka abin nan cewa amma magana marin magana wacce take rajiha aya tana nan hukuncin tana nan kawai abin da malamai suka ce ba fa gayyato su za a yi ba a yan labari ne ya je masu yau za a raba gadon alhaji ne da ya ban ma 'ya'yan shi su kuma 'yan uwan suka ji labari suka kawo kansu to sai a samu su ba gayyato su za a yi ba a in labari ne yasa suka ji suka zo to sai a san masu daga wannan kamar yadda nassin aya nuna saboda me saboda wato daɗaɗa musu ransu dangane da abin da ɗan uwansu su ma ya muce ya ban musu da ba su da wani gado a ciki kila suna cikin ulul wato ulul arham wanda suke yan uwa wanda su ba masu cin gado bane ko kuma a'a wasu sun sha makance su daga cin gadon to abin da dai malamai suka ƙara ma junan su ilimi cewa aya tana na muhkama in dai an zo da ban gado wasu sun zo cikin dangi ko wasu marayu ko miskinai a ɗan yagi wani abu a basu a ce wannan sadaka ce ku je ku yi haƙuri wannan kuma dukiya ta marayu ce an gane da kyau wannan shine abin da aka rinjayar a kan waccan ɗin mai Allah ya ce وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نعم الله ملوك كيس lautar الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم su ji tsoron cewa da za a bar a bayan su wata zuriya mai rauni za su ji tsoro a kansu to su ma su ji tsoro ne ake nufi da wannan aya kai ne kake da makwabci ko wani ɗan uwa sai ya zo yanayi na alamun ajali ya zo masa kaga zai ban marayu kenan to ka ji tsoron Allah kan wannan marayun da zai bari duk abin da za ka yi na bayani da wasiya to ka yi na gaskiya yadda kai ma ka ji tsoro in taka mutuwar ta zo ka bar naka 'ya'yan ka ji tsoron yadda za a yi masu ka bar su da rauni don ba za ka ji daɗi a taɓa haƙƙinsu ba kuma ba za ka ji daɗi a cutar da su ba to yadda ba za ka so ‘ya'yanka in ka mutu ka bar su bisa sarauninka da na raunin a rika cutar da su ba to kai ma ka ji tsoron ka taɓa marayun wani ko ka yi abin da za su cutu ibn kasir da ya kawo ayan nan ya ƙara bayani yake cewa abin da ayan take nufi wato shine a qala ali ibn abi talib qala ali ibn abi عن ابن عباس هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه الرجل يوصي يوصي بوصية تضر بورثته وأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ووفقه ويسجده للصواب وتوائر أبن تكينيفي shine yadda Abdullahi ɗan Abbas ya ce mutum ne sai alamun mutuwa suka zo masa sai wani mutum shi kuma ya wannan labarin saboda haka sai ya zo wurin ya nemi masa wasiya wasiyar da za ta cutar da 'ya'yansa in ya mutu misali ka zo ka samai a kwancen a gadon asibiti kwanci duk alamutuwa sun zo ka ce to alhaji ya kamata fa ka rika yi wasiya dukiyar nan taka ya kamata a ɗauka a gina masallaci a gina makaranta kai yanzu kaga ajali dukiyar nan dukiyar nan kai a wurin wurinka yanzu in ka mutu fa ba ci da wani amfani ya kawai za ka ban ma ya kamata ka kaza a yi kaza ya ta mai bayani shi kuma na ta haka ne gaskiya to ajali ya wannan wasiyar da yake mashi wasiya ce da za ta cutar da marayan da in ya mutu ya bari wannan shine ibnu abbas ya ce to shi mai wannan wasu ya ji tsoron shi na shi ya'ya mana shi in tashi mutuwar ta zo aka zuwa ne mai irin wannan wasiyar ya kwashe dukiyar gaba ɗaya ya rabar da ita ko wasu abubuwa ya ba ‘ya'yansa ba komai shi zai ji daɗi ko ‘ya'yansa da za a bari za su ji daɗi to haka shi ma wannan malamai suka ce idan mutum alamun mutuwa suka zo masa abin da ya kamata kai masa shine wasiya ko yi masa bayani da abin da zai kare mutuncinsa kamar me ka ce alhaji yanayin jikin nan naka ya kamata ban san ko ana bin ka bashi eh kwana na bi na to sai ka rubuta ko dawa dawa duka ya ta fito da waɗannan abubuwan nan kai kokari ka fita da shi daga bala'i dan kila ya ci bashi mutane 'ya'yan shi ba sani ba matan ba sani ba wanda ya sani to kai kuma fasuwa kake bi shi ma eh ina bin wani ya rubuta irin waɗannan 'yan abubuwan to ko akwai zakka an yi ko cikin dukiyar nan a abanye ba to yanzu dukiya kaza diya wannan bayana bayanan su irin su zai ta mai wasiya ya ne masa bayani saboda kar ya mutu ya tafi ya bar bala'i a bayansa an fahimta amma ba lokacin da yake wannan yanayin ne zai zo ya ce gina masallaci gina makaranta wannan canzan da yake lami lafiya zaka samu kai ta bashi wannan shawarar da wannan wasiya din amma yanzu ajali ya zo kana so ne ka yi kabar angulu ga 'ya'yansa kake so ya kwashe dukiya ba su ba komai wannan ba daidai ba ne akwai hadisi wanda ibn kasir ya kawo karkashin wannan ayar tabbatacce wanda ya zo cikin bukhari da muslim cewa manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga wajen wato sa'ad ibn abi waqqas yana yaje gaida shi bai da lafiya sai yake ce mai ya manzan Allah ni ma abucin dukiya ne ba mai gado na sai ya daya tak a lokacin shin dukiyan nan tawa a fa atasaddaqu bi thuluthi mali ko zan dau sulusai mali zan dau kashi biyu bisa dukiyata bisa uku kashi biyu bisa uku sadaukar kaga dai kenan zai ban mata ko qala la annabi ya ce a qala fa to na iya raba ta rabi ba da rabi ban mata rabi qala la annabi ya ce a a fasulusu, to na kasa ta uku ba da kashi daya qala a sulusu, wa sulusu kasi, to kashi uku ɗaya bisa uku shi ma fa yana da yawa an fahimta annabi ya ta nuna masa kenan ashe wasiyar ma idan zaki ce mai yi wasiya a lokacin to kai sa sashe wasiyar da abin da ba zai zama wato sama da sulusi ba kashi ɗaya bisa uku na dukiyarsa saboda wannan hadisin saboda abdullahi dan abbas ma da ya zo shirin hadisin cewa yayi annabi akan shi sulusin ma cewa sulusi ma yana da yawa kaga kamar a bada rubu'i nan shi yafi an gane da kyau kenan idan mutum ya zo rasuwa za ka yi masa wasiya to kai mai wasiya da abin da zai amfane ka ce in ana bin ka bashi ko kana bi ina takardun suke ina duk kai kokari ka sani idan Allah ya karbi ransa ka taimaka wajen yadda za a zo wajen rabon gado ka ce to ga suwa ne suna bin eh, suna bin shi bashi ga takarda shaida ga kaza shaida ga kaza dan a fita da cikin wannan bala'i din mun fahimta da kyau amma wancan shawara da kake so ka bashi ne ya kwashi dukiya gaba ɗaya wani abu da ita dan kan magada su gada to kai ma ka ji tsoro idan naka yayan ka mutu ka basu suna masu rauniya za su zama wannan ita ce fassara ta hakika da aka yi wannan aya wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhiyafan khafu alaihim on gane da kyau Allah ya ce innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman eh waccan ai karishi ne sharhi ne ko eh ko abin nan fassara ta ba ita karishin ayar kenan ko a falyattaqullaha wal yaqulu ƙaular sadida su wanda za su je gaban mara lafiya da alamutuwa suka wato suka zo masa Allah ya ce su ji tsoron Allah wal ƙulu ƙaular sadida su faɗi zance zance na daidai Shi ne bayanin can da muka yi na sharhi ka faɗa mai abin da zai amfane ba abin da zai kwashe dukiyar sadiya je ya wasiyyata ko ya ba da ita ko ya gina wani abu ba ya bar 'ya'yansa marayu Allah ya ce innal ladhina ya amwalil ma zulman waɗannan da suke cin dukiyar marayu da zalunci innama na fi budunihim nara su sani suna cin dukiya wato suna cin wuta ne a ci balbal a cikin wato cikunansu kawai wuta suke ci a ci balbal shine na fi budunihim nara kamar ka wasafa cewa ga wuta ne tana ta ci balbal sun zo suna cinta cin dukiyar mara haka Allah ya wasa fata wasa ya na sa'ira kuma da sannu za su shiga cikin wutar sa'ir wutan nan mai ci balbal wuta mai azabar zafi wannan dai ana nuna mana irin haɗarin cin dukiyar maraya a wata ayar ake nuna wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair lokacin da waccan aya ta sauka sai ya zama sahabbai suka shiga damuwa suka raba dukiyarsu da ta marayun da suke karkashinsu wajen abinci wajen sha wajen komai kana da marayu uku hudu a karkashin ka to tukunyarsu daban a yi masu abincinsu in sun cinye ƙofa in sun rage kai dai ba ruwanka taka daban sahabai suka shiga cikin damuwa saboda sun ji magana wuta su sahabai kullum abin da zai kai su wuta shi suke gudu abin da zai kai su aljanna shi suke nema hankalinsu ya tashi suka zama cewa duk mai mara ya ware shi girkin shi daban nashi daban ina kafa kafa saboda kai je shi je kai ne cuta a ci balbal ko sai Allah ya saukar da wannan aya fa anzalallahu wa yas'alunaka anil yatama suna tambayar ka game da marayun da ke karkashin su ya rasulullahi ya zasu da su ga marayu an ban maka wajibi ka rike in ka bar su laifi kuma ka rike dukiyarsu ta shiga kadanci ka cuta ya za su yi qul sai Allah ya ce ka ba su amsa islahun lahum khair a rike za a gyara dukiyar a kula da su shine mafi alheri wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum in kun ku da dukiyar ku da tasu tare da ku kula da dukiyar ba dan a cinye ba to dai uwan uwanku ne Allah bai hana wannan hada dukiyar ba bai hada cakudawa ba abinda ya hana a cinye musu dukiya kun gane da kyau wallahu ya'lamul mufsida minal muslih Allah ya san mai barnatawa kuma ya san mai gyara, wanda ya haɗa dan ya cinye Allah ya san shi wanda ya haɗa dan ya burin ƙasa ta ya juya ta ta ƙaru ya kula da dukiyar maraya Allah ya sani mm. saboda haka di yadda kai in dan Allah ka rike dukiyar maraya ka bunƙasa ta Allah ya sani ɗan mm. kuma dan ka cinye ka haɗa ta da taka Allah ya sani kuma shine zai yi hisabi kamar da aya baya ta faɗi wa kafa billahi hasiba ne Allah ce yusikun Allah fi auladikum hmm. lizakari mislu hazil unsayin hmm. fa’in kunna nisa an faukas na ta yi nifalahun na kurusa ma tarak وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه به الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريبة من الله إن الله كان عليما حكيما نعم آه، ابن كثير يتشوى هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة كنا آيات علم الفرائض wannan aya mai girma da malam ya karanto mana da wacce za ta biyo ta a baya da kuma ayar da aka cika surar nan da ita su ne ayoyin da suka yi bayanin ilimin rabon gado wa huwa mustanbidun min hadhihi al-ayati ath wa min al-ahadith al-waridati fi min mimma hiya kat-tafsir lidhalik mai kasir yake cewa daga cikinsa aka kwakulo duk wani hukunce hukunce na rabon gado ainihin guda uku da kuma hadisai da suka zo daga manzo sallam wanda suke tafsirin su ayoyi din wani na min huna ma huwa muta'alliqu bi tafsiri zalik yace anan kadai zamu faɗa abin da yake da alaka da tafsirin ayoyin ne wa amma takrirul masail wa nasabul khilaf wal adilla wal hijaj bainal bainal a'imma فموضوعه كتب الأحكام والله المستعان أما yace tabbatar da hukunce-hukunce da masail na shira gado din da ba har sabanin malamai da suke a ciki da dalilai da zamu ji da hujjoji daga imma irin a ce mai malin ra'ayinsa mai abusha wa didde sauran nan yace wannan wurin karanta shi shine ka koma cikin kutubul ahkam musamman Da tafai da aka yi su na rabon gado wallahu musta'an Allah shine abin wato wanda ake neman taimakon sa Allah ka taimake mu Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah ya nemi ku wasiya game da ƴaƴanku zakar mislu hadhil unsayin namiji yana da kwatankwacin wato yana da kwatankwacin kaso biyu lizzakar mislu hadhil unsayin namiji yana da kwatankwacin kasan ƴa mace biyu fa in kunna nisa'an fawqa ne idan sun kasance mata ne daga biyu zuwa sama da biyu falahun na ma tarak to suna da kaso biyu bisa ukun abinda aka bari wa in wahidatan falahan nisf idan ƴa mace ce ɗaya tak to ita kuma tana da nisifi, wato rabi kenan wal abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu hakanan mahaifa biyu uwa da uba kenan su ma kowane ɗaya daga cikin su yana da sudusi kashi ɗaya bisa shida min mataraka in kana lahu walad na abin da ya bari shi mamacin in kana lahu walad in ya kasance yana da ɗa ko kuma ita mamaciyar abin da ta bari in ta kasance tana da ɗa fa in lam yakul lahu waladun idan ko ba shi da ɗa ko ba ta da ɗa wa warisahu abawahu mahaifinsa ko mahaifansa biyu suka gaje shi fa da ummihi sulusu to uwar tana da sulusi shine kashi ɗaya bisa uku fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sulusu in ya kasance yana da yan uwa fa li ummihi sulusu to uwa sai ta tashi daga sulusi sai ta koma tana da kashi ɗaya bisa wato kashi ɗaya bisa shida min ba'di wasiyatin yusi biha audainin bayan wasiya da za a zartar kafin a raba gado ko kuma wani bashi da ke kan mamaci Allah ya ce aba'ukum wa ukun, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum fa'a. mahaifanku da 'ya'yanku ba ku sani ba waɗanne ne cikin suka fi kusa da amfani a gare ku suka fi am za su fi amfanar da ku farizatin min Allah wannan kaso ne farilla ce wajibi ne daga Allah ya tsara yi bayanin sa inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance aliman masani game da duk abin da kuke a rayuwarku musamman wajen gado sannan hakiman mai hikima ne wajen duk abin da yake na jinkirta ma wanda bai daidai ba dangane da abin da aka ce na shari'a musamman wajen gado to ka sha nuna man lokaci gashi kuma wannan aya tana dan bukatar sharhi to na farko dai yusikumullahu fi auladikum Allah yana maku wasiya dangane da 'ya'yanku. wato ya amurkum bil adli fihim Allah yana umarta ku da ku yi adalci a cikin su fa inna ahlal jahiliya kanu yaj'aluna jami'al mirath lidhukuri duna al-inath lokacin jahiliya su ahlul jahiliya sun kasance suna sanya dukkan gado gaba daya ga maza banda mata mata ba su da kofi cika kai bal su matan ma gadon su ake yi idan mai gida ya mutu ya bar su babban dan zai duba inda wacce take kyakkyawa yarinya sai ya sa ta daka ita ma ya gada kenan aga wannan kazanta ai babu da yake al'amarin ko musulunci dai zo ya tsaftace waɗannan abubuwa ya gyara su aka ba mata haƙƙinsu saboda haka fa amara Allahu ta'ala bi taswiyati bainahum fi asalin mira Allah ya daidaita a asalin gado ya daidaita maza da mata sannan kuma wafawata baina sintaini ya kuma fifita tsakanin sinfi biyu maza da mata kenan faja'ala lizakari wa faja'ala lizakari mislu hadhihi al aka sanya namiji yana da kasan ya mace biyu Wazalika وذلك لاحتياج الرجل إلى إلى مؤونة wa والكلفة ومعاناة wata kasu. me hikimar ibn kasir ya fito da hikimar karara yace Allah ya yi wannan saboda bukatar da ɗa namiji yake da ita ta kula da gida wajen ciyarwa wajen nauyi da ake ɗora masa da ma kula da koda kasuwanci ne shi zai tashi da kula da nemo na yau da kullum wa tahammulul mashaqqa da ɗaukan nauye-nauye na yau da kullum shi ne yake yi shi yasa aka fifita kasansa ya zama biyo can ɗaya kuma kai ma ka san haka yau da za a mutu a baka daga kai sai ‘yar uwarka aka raba dukiyar ku kashi uku ka dau kashi biyu ta dau ɗaya takan nan za a taru a ita ci da ita kuma auren ta ya taso watakila a nakan dai za ka ɗauka ka yi in ma an ɗauki nacan an yi dai da dai ta zo gida gidanka za ta zo ta zauna nauye-nauye di yana kanka kai dan uwanta ashe Allah da yi wannan yayi shi ne bisa hikima irin tashi subhanahu ta'ala fa nasaba an yuta da'ifai ko wato da'ifai ma ta'khudhu al-unsa sai ya zama ya dace a ninka ma ɗa namiji wato abin da za a ba ya mace shi a ninka masu shi kashi biyu sai Allah ya ce yi wasiya kaga wasiya shine amara anan da aka ce yusikumullah duk malaman tafsiri sun fassara shi da amara Kumallahu. Allah ya marce ku da ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ba zai yi ka ce a kai tunda ya mace ce kawai yanzu shi kenan. a je a raba su daidai da wancan ko kuma yace ya mace ce ma za ta tafi gidan aure ba komai ba sai an bata ba Allah ya ce wasiya ya ma'ana umarni wajibi ne kuma ku kula da wannan umarni din bayan kunna nisa'an au kasnataini yanzu mun ji yadda ake raba gado gado kai afwan tsakanin ɗan namiji da ya mace ita kaso ɗaya shi kaso biyu to sai Allah ya ce in sun kasance ƴaƴa mata ne sama da daga biyu kenan sama da ɗaya su biyu kenan ko daga biyu ake fara a rabon gado shine jam'in gado sama uku abin da ya sama sai Allah ya ce falahunna thulutha ma wa nan suna da kashi biyu bisa ukun abinda babansu ya muce ban masu tunda ba ɗa namiji da zai masu asibci sai a raba dukiyar uku sai a ba su kaso biyu shine sulusa ma an gane wa in kana wahidatan to idan ya mace ce ɗaya fa falahan nisfu babu ɗa namiji wanda zai asibci su ci tare a zo a raba da zakar bisul hasid din ni to nan wurin farillar ta shine a raba dukiyar daidai a bata rai kun ga da an ba mace haƙƙin ta ko ba a bata ba sai aka dawo kuma wajen iyaye aka ce wale abawai hili kulli wahidi min as Min mimma taraka in kana da walad iyaye biyu uwa kenan da uba ita uwa za ta ci da farilla shi kuma zai ci da asibci sai Allah ya ce kowane ɗaya daga cikin su yana da sudusi kaso ɗaya bisa shida amma a wani lokacin idan ya kasance mamacin yana da ɗa duk sadda mamaci yake da ɗa to lalle abinda da uwa za ta samu su da si, kun gane da kyau shi kuma uba zai kwashi abinda ake ce ma albaki kenan duk wato sulusul baki eh fa in lam yakul lahu waladun idan ko mamacin bai da dafa wa warithahu abawahu to iyayen nan nashi abinda da za su gaje shi fali ummihi sulusu uwa za ta sami sulusi ne da bai da ɗa a lokacin sai ta sauko daga kashi ɗaya bisa shida sai ta dawo ta ci nawa ɗaya bisa uku kaga ya fi yawa ya fi gwaɓi kenan ko kenan ɗa yana tsara uwa daga cin rabon gado mai kauri haka nan ma yana tsara uwa daga cin rabon gado mai kauri kamar yadda in mun zo maganan maza su ma haka miji haka nan ita ma uwa ita kanta duk suna samun wani abu ya ragu in dai har akwai ɗa ba su rasawa gaba ɗaya amma suna samun abin ya ragu kun gane da kyau sai Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha audaini malamai suka ce anan sai aka fara bayanin wasiya bayan wasiya shi gado kullum kafin a zo a yi magana gado to sai an fara magana mu'unatu tajhiz shin wannan maga wannan mamaci a da ya rasu da me za a kai shi kafani da za a yi mai kabarin da za a gina in sai ake in waye waye duk sai an cire cikin dukiyarsa sannan sai a dawo bayan wannan sai a fara da maganar abin da yake na bashi amma sai aka fara faɗin wasiya a nan malamai suka ce saboda wasiya shi wanda aka yi wasiya zai ji kunye zo ya ce an man wasiya a ban kayana amma shi bashi duk wanda aka ci bashin sa zai iya zuwa kafin a raba gado ya ce akwai ina bin shi bashi dan a girmama wasiyar sai Allah ya fara gabatar da ita kafin wannan saboda haka Allah ya ce ukum wa ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a iyayenku da ‘ya'yanku ba kusan waye ne yafi kusa da ku wajen amfani ba, da kafin a lokacin jahiliya mutum kafin ya mutu sai ya raba gadon dukiyarsa, ne ya raba gado sai ya ba wanda yake so ko sai ya kwasa ya ba ƴaƴan shi ƴaƴan ma wanda ya so kaga in ya mutu iyaye ba su da komai kenan to sai Allah ya ce ai baka san waye fi amfani ba akwai ɗan da zai mutu kaga iyayen da ya barin su ne za su rika masa addu'a su ne za su yi ta abu wanda zai fi amfanuwa sannan kilan ya ba ƴaƴa ma kila su za su rike ƴaƴan jikokin su kenan ko fiye da ƴaƴan wani sai ya bar 'ya'yan su ba ruwansu wancan iyayen su ne za su ci gaba da kula da kila ƙananan 'ya'yan shi 'ya'yan da ya barin manyan inda rabon gadon zai wanda zai basu ba irin rabon gado na ubangiji ba kila su ba za su amfani da shi ba gabansu za su kama da dukiyar da ya ce ya basu zai su tarwa tsaci su fata ta shi yasa sai Allah ya ce to rabon ku ba shine daidai ba ka san haye na wannan ko musamman masu kuɗi sai ka ji ya ce gidana na unguwa kaza na ba wani gida na kaza na ba wance da ƴaƴanta na ba ya raba gado shi a fahimtar sa shine daidai ya manta iyayensa na nan za su ci gado su za su ci gado su kuma ƴaƴan bai sani wanda yake ta ba ƙarshen ta ba su ne masu tausayin sa ba ƙarshen ta ba su za su yi mai addu'a ba ƙarshen ta ba su za su tuna da shi ba Allah shine mafi sani shi yasa ya ce ku ba ku sani ba Allah shine ya sani wa zai fi amfani a gare ku zata min Allah farilla ce shi gado daga ubangiji wajibi a bada shi inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance masani game da duk abin da kuke kuma hakiman mai hikima cikin duk abubuwan da yake aiwatarwa na hukunce-hukuncensa yana sa su ba don ya zalunce ku ba a sai dan a tabbatar da haƙƙi ga mai haƙƙinsa ina ga nuna man lokaci nan za mu tsaya da fatan ba mu ce lokacin ba abin da karanta daidai Allah ya mana tare a alada. 那我在工作上。